yadda mayakan Boko Haram suka shafe fiye da shekara goma sha biyar na cin karansu ba babbaka batu ne da ya sa masana tuntuntuni dangane da yadda da kuma inda 'yan ta'addan ke samun kudade domin tsawaita wannan yaƙi nasu da yaƙi ci yaƙi cinyewa. Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa, ya bayyana wa muryar Amurka cewar 'yan ta'addan na samun tallafi daga kasashen waje. Ai da dama kasan kasan aikin da suke a kowanne suke taimakon su da kuɗi daga kasashen waje da na ciki. To shi yasa su kowanne ko nawa ne ka kawo su za su iya siya dannan makamai da suke yi. Borders ɗin mu a borders ɗin mu a very porous. Na tambayi masanin tsaro Dr. Muhammad Elnur Dongel na Jami'ar Maiduguri komai zai ce dangane da kalaman na jagoran sojojin Najeriya? Maganan da yayin gaskiya ne kuma ba inda za a yi a matsayin shi na wani magana ba ma'ana. Gaskiya fandin nasu akwai gashin gaskiya cewa suna samun fandin a waje. Kuma maganan interest na wajen nan dama obvious ne a yin ka duba tarihi ma ba wanda zai zo yi ta shiga garin ka ba tare da samun wani alheri ba kuma duk abin is economic in ka duba duk rikicin da ake nan akwai ma'adanai da wanda ake samu ka ga ka ta south north west akwai ma'adanan ka zo north east ma'adanan duka akwai wannan abubuwa kuma wanda suke sponsoring wannan abin su san cewa mun sani To sai dai kuma masanin tsaro da ya aikin tsaro a mataki irin na ƙasa da ƙasa, kwamanda Musa Isa Salman ga yadda ke kallon yadda 'yan ta'addan ke samun tallafi daga ƙetare. A ni nawa fahimta ba wai gwamnatocin ƙasashen nan ba ne ke ba su kuɗaɗe ko kuma wasu halastattun ƙungiyoyi ke ba da wannan kuɗaɗen. Kuma idan haka ɗin ne ai da sai a ce ga ƙasashen da ke wannan taimakon da sauransu. Akwai criminal element, akwai kuma criminality da ake a cross borders wa'inda idan aka yi wasu 'yan Boko Haram ɗin samu samu na kasashen waje. A baya dai General Christopher Musa ya nemi ƙasashen duniya da su taimaka wurin cafko Mr. Samuel Egba da ake zargi da rura wutar rikici a Najeriya. Yanzu dai abin jira a gani shine irin matakin da ƙasashen na duniya za su ɗauka dangane da wannan kira na baya-bayan nan da General CG Musan ya yi dangane da dakile inda Boko Haram ke samun kuɗaɗe daga ƙetare. Ana kuma kan wannan gaba ne Najeriya da ƙasar Sin suka rattaba hannu kan wasu yarjeniyoyi ciki hadda na tsaro. Da yake magana jiya a nan Abuja, ministan harkokin wajen ƙasar Sin, Mr. Wang Yi, ya mayi albishir cewar ƙasarsa za ta baiwa Afirka tallafin da ya jibanci kayayyakin soji na kimanin kuɗin ƙasarsa yuwan biliyan ɗaya don tunkalar karubalan tsaron. To sai dai kuma masanin tsaro Salihu Othman Dantata na ganin batun matsalar tsaro a Najeriya da Afirka ba wai magana ce ta kuɗi ba. Siyasa da bangaranci na ciki. Misali in mun ka duba a kasashe kamar su Burkina Faso, Mali, Niger, Najeriya, Chadi, Cameroon da sauran kasashen. Za ka ga yawancin 'yan ta'addan akwai hannun wa'insu kasashen waje a ciki, a cikin kasa ma akwai hannun 'yan siyasu. To shi yasa komai kuɗaɗen da za a bada ba shi bane kan mu manta. Ai lokacin da ta ɗanci musamman ya fara a Najeriya a arewa maso gabashi kasashe irin su Jordan kasashe irin su America da sauransu an ba da gudunmuwa da sauran kasashen amma arwa yau abun bai lafa ba. Salihu ofman ɗanta tata Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.